Baya ga Farfesa Ibrahim Agirin janar 'yan sandan ta Kano ta kuma gurfanar da shugaban makarantar Malam Muhammad Bashir tare da ma'aikatan tsaro a kwalejin Kabiru Sa'idu da kuma Ado Umar. Jerin laifuka takwas ne dai rundunar 'yan sandan ta Kano ke tuhumar mutanen hudu waɗanda suka haɗa da ba da mafaka ga masu aikata laifi da haɗa baki wajen aikata miyagun ayyuka da taimakawa masu baɗala da cin zarafin yara ƙanana da kuma gazawa wajen samar da bayanai ga jama'a. Ƙari akan wannan rundunar 'yan sandan ta Kano ta tuhumi shi Farfesa Ibrahim Ayagi da ƙoƙarin kawo rudani a cikin al'umma da kuma nuna ɗabi'a da ta saba wa ɗa'a da yanayin dattako da mutunta bil'adama. Tun a ranar talatar da ta gabata ne dai rundunar 'yan sandan ta Kano ta gabatar da caje-caje guda shida akan waɗannan mutane da ake tuhuma. Amma kuma a ranar Alhamis ɗinnan, nan ta ce ta ƙara adadin su zuwa takwas da kuma guda biyu akan shi mai makarantar shi kaɗai. yanzu haka dai alkalin kotun mai shari'a abba abubakar kabara ya sanya ranar 29 ga watan gobe na fabrairu domin sanar da matsayin kotun game da amincewa ko kuma akasin haka dangane da karin caje-cajen da 'yan sanda suka yi akan mutanen da ake tuhuma a hannu guda kuma gwamnatin jihar kano ta ba da izinin sake buɗe wannan makaranta ta hassan gwarzo kamar yadda kwamishinan labarin kano kamar muhammad garba ya tabbatar ga manema labarai bayan kammala taron majalisar zartarwar kano gwamnati ta ga cewa ci gaba da barin wa'annan ɗalibai a gidajensu gwamnati a tattauna da hukumar 'yan sanda ta tabbata mata da cewa duk matakin da gwamnati ta ɗauka ba zai kawo musu cikas ci gaba da binciken da suke kuma gwamnati ta yi la'akari da cewa saboda rashin goyon bayan da kuma makarantar ba ta ba wa kwamitin da ta naɗa ba hakikanin gaskiyan abin da ya faru yasa wannan kwamiti ba su iya gama aikinsu ba. To ko me iyayen yaran da aka lalata a wannan makaranta ke faɗi dangane da wannan mataki na gwamnatin Kano? To ni me zan ce da wannan da game da wannan matakin? An kira ni gidan gwamnati ga gwamna ga mataimakin gwamna ga kwamishinan 'yan sanda aka ce za a yi min adalci aka yi min alkawarin za a karɓar wa yaran nan nama su. yanzu kuma muka zo muka ji wannan magana me zan ce to sai dai mu ce kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan mataki da suka ɗauka bai dace ba ba ma goyon bayan su kuma ba mu ji dadin sa ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria